Assalamu alaikum masu Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna zanen zabuwa kashi na sittin da uku. Da daddare ga wannan yarinyar ya tana nan ba ta tafi ba. Bayan ya shiga daki take faɗa mashi mai aikin ta ce. Bai ce komai ba ran shi ba su da ta cewa. Ya san dole za a kama ta mai aikin kasancewar irin gidan da ta taso. Ba wani abun kirki take yi da kanta ba. haka ma dai wannan daren ya kasance ba wani canji daga bangaren amarya da ango shi imran rashin nutsuwa ya hana shi ya kula mafida a nata bangaren duk da ta ji babu daɗi rashin kula ta da bai yi ba amma kuma ta wani bangaren ta nemi shi uzuri don yadda ta ga yanayin ya nuna mata gannar ɗin tana jin jiki sosai washe gari sai da gari ya siya shirya zai tafi dan tun daren jiya ya kwaso wasu kayan sa ya kawo gidan don baya son zirga-zirga tsakanin gidajen biyu cewa ce za ta bi shi su je ya ce ta bari saje da yadda in ya dawo yawan haka take a asibitin babu wani canji sai dai numfashinta da aka samu ya da normal amma bayan haka babu wani canji da aka samu da yamma ya dawo gidan ya ci abinci kaɗan dan ya sake yin wanka bayan sallar shayi suka tafi asibitin har da mai aikin nata lokacin da suka shiga ɗakin umma da abba da gogo ne kawai abu nan haka yayin sama sun tafi gwagwara ta hango wasu, sai dariya tana faɗin amarya ce da kanta kenan murmushi yi mafi da ta yi cikin jin kunyar sa da yasa ta yi musu ya mai jiki suka amsa kafin ta koma gefe ta zauna zama ya inda ya saba zama in ya zo yana kallon janna ɗin da take bacci a hankali su ya kai ta bagoshin ta yi babu zazzabin a tare da ita ya sauke numfashi yana ci gaba da kallon fuskar ta Gwaggo ta ce kallon nata ya isa kai ma ka tashi ku tafi dare yana yi. Kallon gwaggo ya sake kallon Jannat da take kwance ce to gwaggo na Allah ya ko wani abu diddare. dare in maki kira ni. Kar kawai ta ɗaga mushi don wannan kalmar ta saba ta inda ya zo. Suka yi sallama suka fita. Mafira kuwa tun da ta ga yanayin Jannat din jikinta ya sanyi sai ta ga ba sai ta ga bata ga laifin shi ba don yana ta zirga-zirga. ciwon nata ya kai ya rasa nutsuwarsa Tun da suka taho ta shiru shi kuma yana lura da ita nan da nan tausayin ta ya kama shi ce tana amarya na tsawon kwana biyu ko cikakkiyar magana ta minti biyar ba ta yi da angonta ba kuma ta jure ba ta nuna komai ba duk da ta san duk da ya san tana jin babu daɗi a kan haka hannunta ya riko ta juyo ta kalle shi bai kalle ta ba ya ce ya dai na ga yanayinki ya canja ga baki ɗaya wannan halin da na ga jannat a ciki ne ya bani tsoro gaskiya tana jin jiki sosai sai dai fatan allah ya bata lafiya murmushi ya ce amin hakan ma ai da kyau tun daga shi numfashinta yana fita yadda ya kamata allah sarki ta faɗa daga nan bata sake cewa komai ba shi ma haka yana dai rike da hannunta har lokacin ko da suka isa gidan, a gidan jannat ya ajiye motarsa ya kulle suka fito suka nufi wancan gidan me aikin ce ta shiga nata ɗakin wanda yake can ƙarshe tun da ɗakuna uku ne shi ma nasa ɗakin ya shiga ya zauna zuciyarsa cike da su cike da wasu wasi akan ya saurari mu da ko kuma a'a shi da ya san kawai sai je saurari saurare ta don haƙƙinta da yake kansa amma ba don wani yana muradi ba dan gabaki ɗaya hankalinsa da zuciyarsa suna wajen jannat numfashi ya sauke yana ta saka da warwara ya kasa kamo bakin zaren aka bacci ya awon gaba da shi ba tare da ya nemo mafita ba a daren laraba lokacin da ya koma dare ya yi sosai don har goma ta wuce yana zuwa shiga ɗakinsa ita kuma mufida din da wasu ya saka ta zuwa inda yake da niyyar yi mashi barka da zuwa a zaune ta same shi yana danna wayarsa tana shigowa da kai kalle ta tare da amsa sallama har ta karaso ta zauna sanda zuwa yauwa yau na jima ko na bai ana ta gwaje-gwaje ni a can shi yasa babu komai ai ta farka a ana sa rai Allah ya ba ta lafiya ya amsa da amin sanin ta ce abincin fa girgiza kai ya ce ki bar abincin nan kawai dare ya yi ba zan iya ci ba gaskiya ba ka son cin abinci na lura murmushi kawai ya bai ce komai ba ita ma murmushin ta tana wasa da aminta kallon ta ya kafin ya ce mufida jin yadda ya kira sunan ya saka ta kalli ta ce na'am ido cikin ido yake kallon ta kafin ya ce ki hakuri na san waɗannan kwanakin su ne kwanakin da ya kamata a ce na zauna tare da ki amma sai ya zama kullum bana nan na san bana kyauta miki amma ki hakuri na Allah ba karamin daɗi ta ji a zuciyarta ba ganin yadda ya nuna damuwar sa kanta ya yin faranta mata rai murmushi ta ce la babu komai ba ciwo ne kuma yana kan kowa babu abin da yake gaba da lafiya a duniyan nan murmushi ya kuma yi cikin jin daɗin kalaman ta ce na gode da kika fahimce ni na ji daɗin hakan murmushi ta yi ya kuma cewa sannan sai kuma ya shiru ta kalli shi ta ce me bai yi magana ba muke ce ina zuwa ya faɗa yana fita daga ɗakin bai jima bai ya dawo ya koma inda ya tashi ya zauna ya ce kin shirya karɓar imran a matsayin mijinki ne da farin cikin da take ciki sai daga wanda ya fara ta daga kai ta kalle shi ya daga mata kira alamu abin da yake nufi kenan kasa ce da kanta ta kasa ba shi amsa sai jiya idanuwa da take murmushi ya mike tsaye kawai kina murmushi ya ce ina zuwa ban ya shiga bayan ya shiga ya yi dukkan abin da zai ya fito ya same ta a a zaune kwantawa ya tare da yin adda ganin tana jin kunya ya umarce ta da ya kamata zo ta kwanta a wannan dare imran da mafida sun kasance a kuɗaya. kuma ya yi farin ciki da ganin irin tarbiyyar ta ganin ta kawo mutuncin ta gida a daidai wannan lokacin kuma janna ta buɗe idanuwanta kasancewar umma ce kawai ta lura da hakan aka yi sa'a nas ta shigo ta isa wajen jannat ɗin nas ɗin ba ke mata magana ba sai da ta bari ta dawo didi sannan ta ce yanzu me ke daminki? ki tana da sai a lokacin ta gana a asibiti take ta kalli mata cikin da zafiyar murya ta ce na yana ciwo sai kirjina za ki iya tashi zaune zanna ta daga kai alamin i mata ta taimaka mata ta miƙe Mu gabar ki ko ninki na gani janna ta di yadda ta ce sai na tsinke mamaki ta kalli umma ta ce alhamdulillah abin da ake tunani bai same ta ba umma ta ce alhamdulillah za a taimaka in za ta iya ta yi wanka ta sha abu mai zafi umma ta amsa da to ta kuma ta fita kallon umma ke da take mata sannan kafin ta ce umma na ta ce na am jannat ina yaya na sai da umma ta ji faduwar gaba gaban ce mata yana gidan mafi da hakan ya saka ta ce abbanki ya saka shi ya je gida ya huta ba ta ce komai ba kawai ta shiru umma ce ta taimaka mata ta wanka ta sha tiɗin kamar yadda aka ce babu wanda umma ta faɗa ta farka ta bar in sun zo sa gani da idanuwansu umma yaya na yana gidan amaryarsa ko ta faɗa tana kallon umma da ita ma ita take kallo umma ta ce ki ya hakuri jannat murmushin ta kai titi ta ce to umma na yi daga haka ba ta kuma cewa komai ba aka shigo aka duba ta aka ga jinin na ta ba laifi ya ɗan sauka da sabuwar duk sai da yan uwa suka riga imran zuwa asibitin kowa ya yi mamakin rashin samun sa gashi kuma ta farka babu wanda ya magana saboda gudun halin da za a saka ta sai kokarin sanya ta nishadi suke yi imran bai farka ba ma sai goma na safe da sauri ya mike ya shirya a gaggauce har lokacin mafi da bacci take bai tashe ta bai fita zuwa lokacin sha ɗaya ta kusa lokacin da ya shiga dakin dukkanin suna nan banda abba ya shiga da sallama ya gaisa kowa da kowa ya gaisa da kowa da kowa kallon jonna da ya ce wani mata farka shi ne ba faɗa mun ba ya faɗa da farin ciki a tare da shi ya nufi inda take zaune yana zuwa ƙarshen turaren mafi da daya da ke hancinta nan da nan zuciyarta ta arzika dama ga haushin ta farka baya ne yana cin yana wajen amarya gashi kuma ya saka mata turaren mafi da don kawai nuna mata da ita ya kwana Janet Sai fada yana zama a kan kujerar da ya saba zama amma ko kallonsa ba ta yi ba Ɗauko kai ya kalli mutanen ɗakin ya sake kallon ta yake dan na kina ji na nan ma shiru ba ta kula shi ba sai da gogo ta ce kina ji ana miki magana kin yi banza sai kawai ta fice da kuka jikinsa ne ya 'yan sanyi zai yi magana amma ta mishi alama da kar ya ce komai ya kuma tashi ya fita bayan da ya iya haka ya fice jikinsa a sanyi ya bar ta tana kuka sai da ke kukarin kanta sannan ta shiru tana sauke numfashi babu wanda ya ce mata kanzalin kowa ya san abin da take ji a zuciyarta a lokacin likita ya zo ya tabbatar musu da babu ciwon zuciya tare da ita amma yana gaba da kamata in ta ci gaba da sanya damuwa a zuciyarta a takaice sai ranar asabar ranar da jannar ta cika kwana shida a asibiti ba ta kallon imran jikinta ya yi kyau sosai tana hira da kowa banda imran da ya shigo za ta yi shiru ko ta fara baccin karya kowa na kula da ita amma ba wanda ya mata magana jira yake ta bar asibitin komai ya biyo baya ko da suka zo duba ta da mufida da kyar ta iya amsawa mufida shi kuma ko na inda yake ba ta ba a cikin kwanakin ango da amarya kan ba laifi suna shan amarcin sosai sun shaku cikin wannan lokacin don ma baya cikin natsuwarsa sosai da yammacin ranar asabar aka ba su sallama jannat ta dinga yi wa umma kan ita za ta bi da dama tana da kudin haka a zuciyarta ko da abu ya zo ta sanar da shi ya so ya hana amma ta ce alfarma take roƙo ya ce sai abin da imran ya ce lokacin da ya zo ana kwashe kaya ana zubawa mota umma ta ce yau imran za mu wuce gida da jannat sai ta gama warwarewa za ta dawo gidanta da mamaki ya kalli umma ya ce saboda mai umma baka ji me na ce ba kenan na ji umma amma na ga cikin ki ya sauki sosai kai ka ga haka ni ban gani ba zan tafi da ita nan da wasu kwanakin za ta dawo babu abin da ya sake cewa suka tafi gidan umma tun da aka shiga da ita ta shiga daki ba ta sake bari sun haɗu ba duk yanda ya so hakan umma ta ce ya kyale ta ya tafi haka ya tafi ba dan ya so ba sai don babu yanda ya iya washe gari tun da sassafe abu ya ko mata da rubutun da ya mata akan abata aka ce ta karya da shi haka aka yi ta dan warware kamar ba ita ba duk da akwai rabuwar ciwa tare da ita amma tana kokarin dannewa da yamma imran zai same ta a kusa da umma zaune ta yi shiru a daki bata ce komai ba bayan sun gaisa da umma ta tambaye shi mafi da ya ce lafiya lau ta tashi ta basu waje ya jima yana kallon ta kafin ya tashi ya koma kusa da ita ya zauna a ce jannati yadda ya kira sunanta ya sanya ta sauke ɓoyayya a zuciya tare da rinke ido idanuwanta ta buɗe hannunta guda ɗaya ya rike yana juya zoben hannunta a hankali ya ce zannan na rasa wata kalma imran zai yi amfani da ita ya baki hakuri na baki hakuri sau ɗaya na baki sau biyu na baki sau uku amma kin kike hakura kin guje ni ba kya son na yi magana ba kya son ki min magana ba kya son gani na daga ƙarshe ma sai kika komo gida janar wallahi ban auri mafi da dan ba na son ki ko na gaji da ke ba na faɗa miki dalilai na na yaka amma kin kasa fahimta wallahi janar ina son ki ke ma kuma na san kin sani ki ajiye kishin da yake damun zuciya ki da gare ni ina tabbatar miki da ba za ki ga canji daga gare ni ba jannar rashin ki ba karamar illa ba ce a rayuwa ta na roke ki ki da gari in ba so ke ki ta zama ajali na ba sosai kalamansa sun shige ta jikinta kuma ya sanyi kewar mudinta ta shige ta ta kowane bangare amma kishin da yake zuciyarta ya hana kalmar yin tasiri a zuciyarta hakan ya saka ta ce ta yaya kewa ta za ta yi ajalinka bayan kana da sabuwar amarya a gidanka ta faɗa cikin muryarta da take rawa ba tare da ta kalle shi ba shaukin jin muryarta bai bari ya tsaya saurara abin da ta ce ba domin ya ji maraban da ya ji maganarta limshe idanuwa yana sauke numfashi cikin farin ciki da nishaɗin maganarta ya ce na yi mishin ɗin jin wannan kyakkyawan muryar taki da nafi ya faɗa yana limshe idanuwansa banza ce mushi ta zami hannunta da yake cikin nasa ta ci gaba da kallon yadda yake kalla kamar wacce take karanta wani abu please Jannar ki zo mu tafi gida na yi kewar ki sosai ki tausaya min jannati jiyowa ce ta kalle ta ta baki ta ce wa kai da kake da amarya sabuwa kewa ta din me za kai na allah ka tashi ka je bana son ganin ka ko kaɗan murmushi yana kallon fuskar ta da take tamke ta jannati ai ke ce amaryar tawa ba na son daɗin baki ni ka tashi ka je ba da lafiya ka sani ba daɗin baki ba ne jannat na yi kewar ki sosai banza kai masa ba ta sake cewa komai ba sai da ta ga dama sannan ta ce ka tashi ka tafi wajen mafi da na bar mata kai daga nan har san da ta gaji da kai ko ka gaji da ita dan ka nuna mun dan ma ka kwana da ita sai ka sako turaren ta a jikin ka ranar da na farka a asibiti yau ma gashi nan yana tashi a jikin ka a haka kake ce min kayi kuiwa ta bayan kana wajen wata bani ba shiru yayi yana kallon ta ta kai karshe sannan ya ce jannat saurin kasa shi ta hanyar ta ni fa babu abin da ka ce min yaya ka munafunce ni ka nema aure a bayan idona sannan ka yi aure a ranar da na cika wata biyar cif da aure saboda ka gari da ni ina kwanciya a asibiti kana can wajen wata baka damu da ni ba ko kwana a waje na sau ɗaya baka taɓa yi ba ranar da na tashi baka zo ba sai da rana ta yi da ka tashi zuwa kuma sai ka zo kana kamshin ta, dan ka nuna min ka kwana da ita ko kuma ta rungume ka kafin ka fito ya ba na son ganin ka ko kaɗan haushin ka ke ji wallahi ji na ke kamar na shake ma, kauya ka je can ka karanta da amaryarka ka bar ni na huta ba ka gaba na yanzu wallahi ta cikin fara tana kallon sa dan shi ma ita yake kallo shiru yayi yana kallon ta har ta kai karshe lokaci ɗaya jiran ya mugun ɓaci kan kalaman jannat hakan ya saka shi yace jannat me kike so na ce miki ne wai ƙarya kike so ne miki idan na faɗa miki abin da zaki ji daɗi janar na faɗa miki a da abin nan ya zo na kuma ba ki hakuri don na san ne miki laifi to me kike so na ce miki kuma ba fa tsoron ki nake ba da za ki dinga saka na gaba kina min faɗa kamar wani yaron ki ko wanda kika haifa ina da iko a ki da ko yau na ga dama dole ki koma gidana kuma ki zauna babu yanda za ki kishi hauka ne an faɗa miki haka ake kishi jannat kiya ganin ki wannan abin da kike yi min shine kishi ko to ma haka zuciyarki take faɗa miki ki gaggawa daina sauraron ta domin kuwa babu babu mai kyau take faɗa miki ba na ga alama in ina rarrashin ki ma tun zura ki nake sake yi kike mun abin da kike ga dama kike faɗa min da abin da ya zo bakin ki na zan kyale ki ki dukkan abin da kike so daga nan in kin ga dama ki kai shekara goma a gidan nan kar ki koma ki ga waye zai ragu ni ne koke ina da wata matar babu abin da na nema na rasa a wajenta. ta to kin ga rashin ki ba zai dame ni ba jannat ki ta zaman ki Allah ya bada sa'a ba zan kuma sake sauraron ki ba daga yau ya fada cikin fada da yake nuna zallan ɓacin ransa ya mike ya fice ya bauta tana kuka to masu sauraro nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah